suka yi sallama da mijinta zai yi tafiya kwana takwas har tana kuka ya yi bai ya tafi bayan mijinta ya ta kama hanya sai ta rubuta tek zuwa ga saurayinta ta gaya mai ta ce mugun ya yi tafiya kuma kwana takwas zai yi kaga mun samu dama to da Allah ya tashi kama ta Allah karba mu da jarabawar rayuwa sai ta tura sai ta manta sai ta tura mijin text text din saurayi sai ya duba ya gani gashi ya riga ya bar gida mijin na karanta text din ya ga cin amana da matarsa ta masa ta ce ga wata dama